يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم <clears throat> ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كافي مكرمه ايه aya ta 67 البقره za mu fara gabatar da wani labari shi wannan labari shi ne wanda yake karfafa mana fahimta game da ita wannan aya abu hayyan a cikin tafsirinsa mujallar na farko shafi na 249 ya ce wannan labari wa tsawalar mufassiru na fi hadhihi hikaya malaman tafsiri sun tsawwala hikaya game da wato ita wato hikaya game da wannan labari malaman tafsiri sun ba da labarai daban-daban dangane da abin yadda ya auku kuma ya ce wa wajhu munasabati hadhihi al-aya lima qablaha akwai dangantaka tsakanin ita wannan aya da zamu karanta da kuma aya da ta gabace ta kun sani Allah ta baraka yana gaya mana butulci da tsaunin kai da fitsara na ahalin kitabi yanda banu Isra'il wato suka saba ma annabi Musa alaihi salam ita ma wannan aya da zamu karanta wannan labari da zamu karanta yana misilta mana abin da ya riga ya gabata ne lima لما قبلها أنه تقدم ذكر مخالفتهم لأنبيائهم tuntuni bayani ya gabata cewa banu isra'il mutane ne waɗanda suka kasance suna saba wa annabawansu wa takzibuhum lahu da kuma ƙaryatawa da suke wa annabi Musa alaihi salam fa nasaba dhikru hadhihi al-aya wato sai zama akwai dangantaka tsakanin ita wannan aya da zamu karanta labarinta da kuma waɗancan ayoyi da suka gabata domin ita ma wannan aya wannan labari da za mu karanta yana kunshe ne da tunatarwa game da saɓani da ahalin kitabi wato banu isra'il suka yi annabi musa alaihi salam من المراجعة والتعنت والإناد مرة بعد مرة wato wannan labarin yana tabbatar mana tsaurin kai <clears throat> da rashin miƙa wuya ga hukuncin Allah da ta'annuci da banu Isra'ila suka dinga yi ga annabi Musa lokaci bayan lokaci ba wai sau ɗaya suka saba wa umarnin Allah ta baraka wa ta'ala ba labari na harku yana cikin sunan bai uh, al-imam ya kawo shi a cikin littafin sa sunan Allah ji kansa a cikin mujallar na shida shafi na ɗari biyu da ashirin ya kawo labarin ubaidatu Ubai da salmani ya ba da labari yana cewa kana rajulun min bani isra'ila aqima a zamanin annabi musa a cikin zuriyar banu isra'ila an samu wani mutum shi wannan mutumin allah ya nufa baya haifa la yuladu lahu wa kana lahu malun kuma mutumin yana da dukiya mai yawan gaske wannan abu ya auku zamanin annabi Musa alaihi salam wa kana ibnu akhihi warisahu amma yana da dan dan uwansa yana da dan dan uwansa wanda in har ya mutu wannan yaro na dan uwansa shi zai gaje shi to shi wannan yaro ganin cewa baffansa. ba shi da ɗa kuma yana da dukiya mai yawa faƙatalahu sai ya kashe shi saboda ya gaji dukiyan babban sun mahtamalahu lailan sannan ya ɗauki babban nashi wato ya ɗauki gawan cikin dare فوضعه ala babi رجل منهم sai ajiye gawan a kofar gidan wani mutum daga cikin banu Isra'il ثم أصبح يدعيه عليهم da gari ya waye sai ya taho yana da awar cewa mai wannan gida ne ya kashe masa babba hatta ta sallamu wannan abu ya samar da rikici tsakanin banu isra'il wa rakibu ba'dhum ila ba'd hadde hatta ta tasallahu ma'ana suka ɗauki makamai har aka kai ga za a yaki tsakanin kabila da kabila a dalilin wannan fitina faƙala zawur ra'ayi minhum masu hankali daga cikin banu isra'ila sai suka ce alama ya fitulu ba abukun ba <clears throat> don me sashin ku za su kashe sashi don me za ku kama yaki da juna akan al'amarin da ba ku san hakikanin gaskiyarsa ba tun da ba ku san gaskiyar al'amarin nan ba wa hada rasulullahi fikum ai ga manzon Allah a cikin ku akwai annabi Musa annabin Allah yana tare da ku in kun kunta annabi Musa ya roƙa muku Allah Allah tabaraka wa ta'ala zai bayyana muku asirin mutumin da ya kashe wannan mutumin wannan ita ce hikaya da ta zo cikin sunan bai a mujallar na shida shafi na 220 sannan a cikin jami'ul bayan na imamu kwabari Allah ya ji kansa ya kawo hadisi na da 980 ya jingina hadisin ga wani daga cikin magabatan kwarai Allah ya ji kansa al-imamu suddi yace kan bani isra'ila mukfiran min al-mal akwai wani mutum daga cikin bani isra'ila yana da dukiya da yawan gaske mutum ne mukfiran yana da dukiya zamanin annabi musa alaihi salam wa kanat lahu ibnatun kuma yana da wata ya mace kaga wannan labarin saba da wancan a wancan labari da ubaidatu salmani ya bada ya ce mutumin bai haihuwa a wannan labari na imamu suddi ya ce mutumin yana da ya mace ita kaɗai ce ya haifa a rayuwarsa ba shi da wani ɗan namiji to wa kana lahu ibnu akhin <clears throat> kuma yana da wani ɗan ɗan uwansa babu cikin ‘yan uwansa wanda yake da rai amma akwai wani yaro na ɗan uwansa muhtaji shi ko yaron mabukaci ne wato talaka ne yana da yana da bukata yaron sai ya yi tunani yadda zai samu dukiya cikin sauƙi shi ne so ya nemi wannan yarinya ya aure ta kaga idan ya aure ta ya shiga dukiyar babbansa kenan da son shi ko da kinsa domin idan ya aure yarsa to kuma har ajalinsa ya zo kaga yar za ta yi gado idan ta yi gado shi ma zai samu kuma ko da ma wannan babban nashi bai mutu ba auren yar babban zai sauwaƙe masa hali da yake cikin na rayuwa fa qataba ilayhi ibna a ibnu akhihi ibnatahu sai shi wannan yaro dan babban ya taho ga shi babban nata ya zo ya same shi yace ina son in zawarci yarka fa ba an yazawijahu iyaha shi wannan babban nata sai ya auren masa bisa ga wani dalili aure rabo ne ya ki auren masa amma ba mu ji me dalilin wannan fa ghadiba al-fata wannan yaro sai hankalin domin ya yi tunanin hanyar da zai samu duniya ya rasa illa wannan hanya kawai ta shi bakwansa tun da bakwan yana da dukiya da yawa in ya aure zai samu wadata sai ya da bakwan na ya hana auren wannan ya wa kala sai ya ce wallahi la na zan kashe bakwana na abi <clears throat> wa la aqudanna kuma lalle zan amshe dukiyarsa zan kashe babbana kuma dukiyar da yake son ya hana ni din zan karbe ta da hikima wala an fi hanna ibnatahu kuma zan auri yarsa tunda in ya mutu ai kaga kenan babu kuma wanda zai hana ni auren wannan yarinya tunda ita tana son shi wala aqulan nadiyatahu kuma zan amshi ma diyata tunda in ya mutu zan yi da'awar wasu ne suka kashe shi kuma za a biya diya diyar kuma za ta dawo hannuna kaga kin babban wata riba ce ma gare shi da babban ya yarda ba mamaki da zai samu dukiyar da yawa ba amma da babban yaki to in ya kashe shi za a samu ƙarin dukiya domin ko dole za a biya diyar uba shine kuma zai amshi kudin fatahul fata sai wannan saurayi ya taho ga babban nashi wa qad qadima tujar fi babu asbatin bani isra'il akwai attajirai yan kasuwa <clears throat> sun riga sun zo daga cikin wani sashi na zuriyar banu isra'il ah, akwai 'yan kasuwa da suka zo faƙala sai ya taho ga babban nasa ya ce ya ammi babba yana roƙon wata alfarma wajenka in tsalik kuma ina son ka zo mu tafi tare da kai li min tujari ah, min tijarati haula in qawm ina son mu je tare da kai saboda ka amsa min ah, wani sashi na dukiyar waɗancan 'yan kasuwa la'alli usibu minha ba mamaki idan na samu wani sashi suka bani ni ma ina juyawa in samu nawa rabo a jiki abin da yasa na taho na ce mu je da kai fa innahum idza ra'auka ma'i in sun ganka tare da ni sun san kai mawadaci ne ba za su dauka da su zan yi ba a tsauni za su bani don haka yasa na ce mu je tare wato ka je ka taimaka min albarkacinka waɗannan mutane ya eh, attajirai su bani wato daga sashen kayan su wanda ni ma zan saida ina samun wani abu a ciki babban na sai ce eh wannan tunani yana da kyau fa kharaja al-ammu ma fata babban na ya fita tare da wannan yaro cikin dare falamma balaga shehu zalika sib lokacin da unguwar wannan ta banu isra'il wurin da waɗannan attajirai suke kafin su shiga unguwar da ke tsakani akwai dan daji katalar fata sai wannan saurayi ya kashe babban nasa sun a yi ahlihi ya bar gawa a gurin sai ya dawo ga iyalinsa kawai falon ma asbaha lokacin da gari ya waye abin ya auku ne cikin dare ja a sai ya fito daga gidansa ya taho wurin nan da ya kashe babban nasa ka annahu ya tulubu ammahu ya taho kamar wanda yake neman babbansa to ba a gan shi ba bai kwana a gida ba lafiya don haka ya fita gari yana dubawa unguwa unguwa ka annahu la yadri aina huwa falam yajid wato kamar bai san ma inda bakon sa yake ba bai same shi bane a gida don haka shi ma ya fito cikiyarsa fantalaka nahwahu sai ya tafi ta ainihin wannan sashin unguwar da ya kashe babban nasa fa idza huwa bidhalika safi mujtami'in alayhi yana isowa sai ya ga bidhalika sibti wannan kabila ta banu isra'ila waɗannan attajirai ɗin sun fito har ma wato sun taru akan gawar wannan bakon nasa domin gari ya waye labari ya isa ko ina cewa ga wani mutum fa an kashe kusa da wannan unguwa yana zuwa ganin haka ya leƙa ya ga gawar bakonsa fa a kada sai ya kama su wa ya dinga kururuwa qataltum anni kun kashe babba na kun kashe min babba fa adu ya tafi don haka sai ku bani diyata kaga nan da har yayi hukunci waje ala yana ta kuka wa tuttura ba ala ra'asihi yana zuba kasa a kansa wa yunadi wa mahu yana ta kururuwa babba na rasa ka babba sai da ya gama farahu farafa'ahum ila Musa sai ya dauko kara ya kawo annabi Musa alaihi salam ya masa to an kashe shi kuma ga inda muka gagawa kusa da unguwar wancan zuriya ta banu isra'ila faka ba alaihim bidiyya, sai anan musa ya hukunta cewa waɗannan mutane su biya diya faƙalu lahu sai suka ce masa to ya rasulallah ya kai manzon Allah kulana hatta ya tabbana lahu man sahibuhu fa da sahibul jarima ah, muna ka taimaka mana Allah ya wanda ya yi laifi ya kashe ma wannan yi bakwansa saboda a kafi wallahi suka ce muna rantsuwa da Allah inna diyatahu alaina da ba ya aka bari a tsoron mu biya diya din diyar ba ta da wani wahala gare mu diyar tana da sauki za mu iya cirewa mu biya tunda muna da wadata walakin na naftahi an nu'ayyar bihi sai dai muna jin kunya wannan abu zai bata sunan mu idan har muka biya diya ba a san waye wannan aiki ba kaga mutanen unguwar nan baki ɗaya sunansa ya bace gaba za a yi ta sukan mu ko zuriyar mu akan wannan aiki shi yasa muke son ka taimaka ka roƙar mana Allah ya shi mutumin da yayi ba wai biyan diya ne ya gagare mu ba wannan ita ce hikaya 980 labarin al-Imam Suddi Allah ya labari na uku shine wanda Ibn bayar Allah ya gafarta mata a cikin wani littafin da ya rubuta littafin suna man asha ba'dal mauti sunan littafin wanda ya mutu wanda aka ya mutu akwai mutanen da Allah ya fi a duniyan nan bayan ya kashe su ibn abi duniya ya rubuta littafin akan waɗannan mutane a cikin wannan littafin nasa shafi na 54 ya kawo hadisi daga Abdullah bin Abbas sahabin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eh, wato Abdullah bin Abbas shi ya bada wannan labari kaga labarin ya saba ma waɗancan guda biyu wancan labari da yake cikin jami'ul bayan al-Imam Suddi ya bada shi al-Imam Suddi ba sahabin manzon Allah bane sannan wancan labari da yake cikin sunan bai labari ne na Ubaidatu Salmani bai kai labarin abdullahi bin abbas ba tunda abdullahi bin abbas sahabin manzon allah ne sallallahu alaihi wa sallam ita wannan riwaya ta yi kama da waɗancan amma akwai ta inda ta saba abdullahi bin abbas ya ce kanat madina ta nufi bani isra'il wato wasu birane ne guda biyu a zamanin musa biranen bani isra'il ihdahuma hasina wa laha abwabun ɗaya daga cikin biranen yana da ganuwa kuma garin yana da ƙofofi wal ukura khariba ɗaya garin kuma kamar kufayi ne haka dai tsohon gari ba shi da ganuwa bari a samu kofofi na shiga gari din ba a kulle wannan gari فكان أهل مدينة hasina mutanen da suke cikin wancan birni wanda yake da ganuwa idan amsau aglaku abuwa da yamma suna kulle kofofin ganuwansu sai da bahu. idan gari ya waye qamu ala suril madina kafin su bude kofofin wannan gari sai su tsaya a kan ganuwar fa nazaru su duba kewayen garin su gabas da yamma da arewa har hadasa fiha fi ma hawlaha hadithun ko dai wani abu ya auku a kewaye da su sai sun duba sun tabbata lafiya lafiya sannan su buɗe kofofin ganuwa kenan waɗannan mutane da suke cikin birnin da yake da ganuwa su ne attajirai mawadata waɗancan kuma da suke wancan wato gari wanda yake ba shi da ganuwa nan na inda talakawa ke zaune na banu isra'ila duk dai zamanin annabi musa alaihi salam fa asbahu yawman wata rana suka tashi da safe fa idza shaykhun qatilun matruhun sai ga wani tsoho tukub an kashe shi kuma an jefar da shi bi asli madinatihim a daidai gindin ganuwarsu kaga labarin yana da alaka da waɗancan labarai wato saurayi ya taho ya kashe wannan dattijo ya bashi a wani guri ya tafi da safe suka samu gawar tsohon a daidai gindin ganuwarsu fa aqbala ahlul madina al-khariba Ah, sai waɗancan mutane da suke garin can wato tsohon gari gari mara ganuwa garin da shi wannan saurayi yake sai suka taho faƙalu suka ce musu ƙataltun sahibana kun kashe mana ɗan uwa wabnu afin lahu shabun ya biki hu sannan ga wani yaro saurayi ɗan babbansa ɗan babbansa wato bi ma'ana ɗan ɗan uwar wannan tsohon yana kuka a daidai jikin gawon wannan tsoho wa ya shi kuma wannan yaro yana cewa an anni kun kashe min bakwa wa qalu sai mutanen wannan birni suka ce wallahi ma fatahna madinatana منذ أغلقناها tunda muka kulle kofofin wannan ganuwa jiya da yamma wallahi ban buɗe kofofin ba bare har wani ya fito ya zo ya irin wannan ta'addanci wa ma nadaina min dami sahibikum bi ma'ana ma asabna kuma mu ba mu ne muka zubar da jinin dan uwanku ba haza bi shay'in fa'atu Musa dan haka sai suka je wajen Annabi Musa alaihi salam suka ce ga rigimar da ta auku tsakanin mu an samu wani dattijo in ka duba tafsirin Abu Hayyan yace sunan tsohon da aka kashe Amelo an samu wannan dattijo gawansa a gindin ganuwa ba a san kuma wanda ya kashe ba samun wannan gawa ya haifar da rikici tsakanin mutanen garuruwa guda biyu din nan don haka suna sa annabi Musa <clears throat> ya roƙa musu Allah ya fallashi mutumin da ya wannan ta'addanci riwaya ta hudu tana cikin tafsirin Ibn Jarir a mujallar na biyu shafi na 121 na ta wannan labari Abbas Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Abbas yace inna shaykhan min bani Isra'ila ala ahdi Musa akwai wani tsoho daga cikin banu isra'ila a zamanin annabi musa alaihi salam labarin yana kama da waɗancan abdullahi bin abbas ya ce shi wannan tsoho kana muksiran min alman yana da dukiya da yawan gaske wa kana banu afihi ƴaƴan dan uwansa wato ƴaƴan dan uwansa kaga ba yaro ɗaya bane ma ‘ya'yan ɗan uwansa fukara talakawa ne lama da lahun ba su da wadata ba su da dukiya a waɗancan labarai da muka karanta an ce saurayi guda ne ɗan ɗan uwansa ya kashe shi a wannan riwaya da take cikin tafsirin ibn jarir a kobari mujallar na biyu shafi na ɗari da ashirin da ɗaya abdullahi bin abbas ya ce suna da yawa ‘ya'yan ɗan uwan nasa wato waɗanda suka kashe shi ba mutum ɗaya ba ne fukara alama da lahun talakawa ne ba su da dukiya wa kana shaykhuna da lahu shi ko tsohon ba shi da da wa waɗannan ƴaƴan dan uwan nasa su za su gaje shi da ya mutu tunda ba shi da wani magaji in ban da su wa ranar suna hira talauci ya musu tsanani sai suka ce laita ammana kad mata fa warisna malahu ina ma a ce babban mu dinna ya mutu mu gaji dukiya irin wannan masifan talauci har ina hira suke suka ce kai ina ma a ce babban mu dinnan ya mutu kaga shi kenan sai mu samu dukiyarsa mu gada cikin sauki ba wahala Abdullahi bin Abbas ya ce wa innahu tatawala alaihim Allah ya muta cikin ikon Allah wannan dattijo kuwa sai ya yi tsawon rai yau ne zai mutu shuru gobe ne shuru a'a suna nan suna jiran gado babu a mu shekwan sai shekwan ya zo musu a cikin tunani ya jefa ma kowane ɗaya daga cikinsu tunani faƙala shaidan ya sa musu tunani hallakun ila an taktulu ammakum wai shin ne zai hana ku kashe wannan dattijo ne tunda yake mutuwa fatari su malahu ku gaji dukiya wa tugarrimu ahlal qatili kuma bayan kun gaji sa za ku ɗora tara akan mutanen da suka kashe shi bi ma'ana mutanen da aka samu gawansa a kusa da su kaga za su biya diya don haka kun samu riba biyu shedan ya sa musu tunani a cikin zukatansu cewa su kashe babbansu in sun kashe babbansu za su gaji wannan dukiya sannan kuma za su samu ganima wa tugarrimu ahlal madinati allati lastum biha diyatuhu kaga za ku samu gani za ku samu diya za ku samu diya ta gawarsa ta kisansa da aka yi kuma mutanen wancan gari su za su biya biyan shi ma kuma ba gari ɗaya kuke da su ba don haka ba ku da wata asara wa zalika abdullahi bin abbas yace abin da ya faru shine innahuma kanata madinatayn birane biyu kamar wacce riwaya da take cikin littafin ibn abi dunya haka nan ma abdullahi bin abbas a cikin wannan riwaya yace biranen guda biyu ne kanu fi ihdahuma su waɗannan samari suna cikin birni guda وكان وكان القتيل إذا قتل sannan a wancan zamani na annabi Musa idan aka samu gawa bainar bainal madinatayn an samu gawa an jefa ta tsakanin gari biyu din nan ƙisa ma bainal qatil wal ne abinda ake a wancan lokaci shine sai a kwatanta nisan tsakanin gawan da kowane gari idan aka samu mutum an kashe shi an jefar da shi tsakanin garuruwa biyu din to sai a kwatanta nisan gawan tsakanin gawan da wannan gari da kuma tsakanin gawan da wancan gari fa kana tsakawa ba ilaihi duk garin da ya kasance gawan ta fi kusa da shi mata diya wannan gari su za su biya diya wato abdullahi bin abbas ya ce zamanin annabi musa ana wannan hukunci wa innahum sawwara lahum shaytan lokacin da shaytan ya wannan tunani amadu sai suka doshi babban nasu fa qataluhu suka kashe shi su waɗannan matasa sun matsarafuhu ala babil madinati sai suka jefa gawan a kofar wancan gari allati laisu biha wadda ba ta zama a cikinta wato wancan alƙarya wacce ba su zama a cikinta suka jefa gawan a kofar garin falamma asbaha ahlul madina lokacin da mutanen wannan gari suka waye gari suka ga gawa ja'a banu akhi shay ya'yan wannan ya'yan wannan tsoho da suka kashe shi suka zo da safe fa qalu suka ce ammuna qutila ala ba'd madinatikum mutanen wannan gari baffan mu dai an samu gawansa an kashe shi a kofar garinku fa wallahi la tagramunna lana mun rantse da Allah dole sai kun biya mu diyarsa qala ahlul madina sai mutanen wannan gari suka ce nasimu billahi ma qatalnahu muna rantsuwa da Allah ba mu muka ba wala alimna qatilan kuma ba musamma wani wanda ya kisa ba wala fatahna baba madinatina منذ ughliqa hatta asbahna ba mu buɗe ƙofar garinmu ba tun da aka kulle wannan ƙofa da yamma jiya har gari ya waye saboda haka mu ba mu san wanda ya kashe ba muna rantsuwa da Allah ba mu muka kashe ba ko ba mu san wanda ya kashe ba mu kofar garin ma ba mu buɗe ta ba tun jiya to ya za a yi an sai a tafi wajen annabi Musa fa amadu ila Musa sai suka taho ga annabi Musa waɗannan riwayoyi kashi biyar in ka lura duk suna da alaka akan matsala guda cewa akwai dai wani mutum da aka kashe shi zamanin annabi Musa alaihi salam labaran gaba ɗaya sun tabbatar mana wannan an kashe wani mutum a zamanin annabi Musa wanda ya kashe wannan mutumin kuma dan uwansa ne me yasa ya kashe shi ya kashe shi ne don ya samu dukiyar sai gada wanda irin wannan bala'i yana auko har wannan zamani Allah shi kare mu wannan shine dalilin saukar aya ta 67 lokacin da suka taho ga annabi Musa suka ce masa to ka ji labarin mu ga abin da ya auku mun tashi mun samu gawa a kofar garin mu kuma mu ba mu muka kashe shi ba ba mu san wanda ya kisa mu. mutanen wancan gari sun zo sun ce dole mu biya su diya don haka muna son ka roƙa mana Allah ya fallashi mutumin da ya wannan kisa shine Allah madaukake masa wahayi Allah ya ce mana wa iz qala musa qaumihi وإن قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين وإن قال موسى لقومه كتنا موسى تشند da موسى Musa ya نسا بسكة mutanensa da suka zo wuri shi suna gaya wa annabi Musa mun samu gawa a kofar garinmu ba mu muka kashe wannan mutumi ba ba mu san wanda ya kisan ba kuma an ce sai mu biya diya sai annabi Musa ya ce musu inna Allah ya'murukum an tasbahu baqara lalle Allah yana umurtan ku ku je ku yanka saniya kan mata ya gaya musu kenan umurtan ku ku je ku yanka saniya oh, ba alaka tsakanin tambayar Musa ya ba su muna gaya maka an kashe wani mutum an jefa gawansa kofar garinmu ka ce mu yanka Sani ya karu a tattafizu na huzuwa ko dai ba a kashe kun ga ko kenan wannan labari yana tabbatar mana abin da muka bani da banu isra'ila suka yi ma annabi musa da rashin ladabi shekul islam ibn taimiyya allah ya ji kansa ka duba majmu'u fatawa mujallal na bakwai shafi na ɗari da bakwai yace mastafada an salaf min as-sahaba wa tabi'ina lahum bi ihsanin fahimtar da ta samu labarai masu ɗimbin yawa an samu labarai da dama daga salafu salih magabatan kwarai sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka bi bayan tabi'ai lahum bi ihsanin fahimtar su ita ce lokacin da waɗannan bani isra'ila suka zo ga annabi musa da wannan kuka annabi musa ya ce musu ku je ku yanka saniya dan tasbahu bakara fahimtar sahabbai da tabi'ai na magabatan kirki ita ce min annahum umiru bi bakarati mutulika an umarce su ne su yanka saniya a sake ba a gaya musu wace saniya ba falau aka zu baqaratan min al-baqar da a ce lokacin da annabi ya ce musu ku je ku yanka saniya sai suka kama kowace saniya fa zabahuha suka yanka ajza anhum da ya isar musu da Allah ya fallashi asirin wanda ya kisan nan kowace saniya lokacin da annabi Musa ku yanka saniya inna Allah ya amurkum an tasbahu baqara Allah yana umartar ku ku yanka saniya wacce saniya kowace saniya ake nufi tun da annabi Musa ya ce ku je ku yanka saniya ai saniya kowa ya santa da haka ba a ayyana wace saniya za su yanka ba sahabbai da tabi'ai da tabi'in tabi'ai suka ce da banu isra'ila sun yanka kowace saniya da wannan saniya ta isar musu Allah tabaraka wa ta'ala ya kallashi wanda ya kisan nan walakin shaddadu sai dai su suka tsananta ma kansu fa shaddada Allahu alaihim don haka sai Allah shi ma ya tsananta musu والآية نكرة في سياق الإثبات فهي مطلقة آية تازو نكرة a tsari na tabbatar da abin da annabi Musa ke gaya musu don haka umarni da aka yi musu umarni ne a sake ba a ƙayyade shi ga siffar saniyar ba kaga Allah ya ce an tasbahu bakara ku je ku yanka saniya kowace saniya al Malik Allah ya ji kansa ka duba al-Mudawwana mujallar na uku shafi na 65 al-imam malik yana kafa hujja da wannan ayan wa iz qala musa liqaumihi inna allaha ya'murukum an tazbahu baqara al-imam al-imam malik yace ah, wal aya wannan aya da ta zo tana tabbatar mana cewa ita kanta ake ba suka ba da hada da kansa cikin qur'ani ne annallaha كتابه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة Allah ya ce banu Isra'ila su yanka saniya, kun ga ake saniya yanka ta ake ba su kanta ba kamar rakumi. Tunda Allah ya ayyana da kansa a cikin Ƙur'ani, sai ya ce a ahabbu ilayya fa in nuhira ukilat amma da za a soke saniya din babu laifi za a iya ci sai dai abin da ita saniya yankanta ake ba suka kamar rakumi ba. Lokacin da Annabi Musa Isra'ila cewa Allah yana umurtan ku ku je kaniya sai suka ce a tattahuzuwa jili wato kari mu ne a gili yanzu ba a kake mana wannan magana da suka yi tambayan nan da suka yi tambaya ce ta mamaki babu laifi game da wannan tambayar da suka yi don ta yiwu kai tunanin sun yi laifi har da suka faɗi wannan magana babu laifi da suka yi inda na ganganci irin wanda jahili dama an san shi da yin irinsa misalin irin wannan tambaya ya zo a cikin sahih muslim a mujallar na farko shafi na 120 yana cikin al-mishkat hadisi na 5582 na sahihul jami hadisi na 5557 hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba da labarin abin da zai auku a ranar tashin kiyama wanda abdullahi bin mas'ud ya rawaito yana cikin littafin ibn abi dunya da ya wallafa sifatul janna hadisi na 32 manzo Allah yake ba da labarin abin da zai auku a ranar tashin kiyama inna akhira man yadkhul mutum na karshe wanda zai shiga aljanna la rajulun wani mutum Allah ki saba mu bane wani mutum ne yamshi ala sirat lokacin da aka ce mutane su hau kan siradi yana tafiya a kan siradi fayan kabbu marratan wani lokaci ya sunnuɗe a kan siradin zai faɗa ya cafe siradin da hannunsa wayan shi marratan wani lokaci ya kama takawa wa habwan wani lokaci da rahe yake a kan siradi ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa tas'aquhu an-naru marratan wani lokaci wuta ta lashe fuskarsa kowa ya tsallake sira'i ban da shi shi ne mutum na ƙarshe in ji manzon Allah shi yasa na ce Allah shi sa ba mu bane Allah ya samu riga shi wucewa fa idza jawaza sirata lokacin da ya gama ƙetare siraɗi jikinsa ya kuje ya je ne rauni ko ina in tafata ilaiha sai ya waiga ya dubi sirabi din nan faƙwala sai ya ce tabarakallahu najjani minki albarka ya tabbata ga Allah wanda ya tseratar da ni daga gare ki azza wa jalla ma lam yu'ti ahadan min al-awwalin wal akhirin Allah ya min wata kyauta Allah magwayi ne ɗaukaka ya min wata kyauta kyautar da bai yi ma mutanen farko ba bare na ƙarshe shi a ganin sa wato ba wanda ya samu kyauta kamar shi me yasa yace izna jani ba da ma ra'aituha domin ko Allah ya tsiratar da ni bayan na ganta waɗanda duk suka tsallake waye gani kuma ya kubuta in ban da ni don haka Allah ya min babban kyautan da bai ma wani ba kalle da yake na yi arziki yana nan annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa yaqulu sai yayi addu'a yace ya rabbi sarrif wajhi anil nar ya waiga ya kalli siradi ba iya dawowa kuma fuskarsa na kallon wuta sai ta ya ubangiji ka kawar da fuskata daga wuta mana fa innahu qad qashabani rihuha warinta ya dame ni wa ahraqani zaka'uha sannan zahinta ya kona ka kai da fuska na abin da nake so kenan kawai fa yaqulu sai Allah ya ce masa hal asaita in afal zalika an tas'ala ghayra zalika shin kana tamani da zan juya fuskar ka daga wuta din nan ba za ka rike wani abu ba kuma bukatan ka kenan sai ya ce la rike ka komai ba wa izzati rantsuwa da boyarka ata na kawai in daina kallon wutan nan dan bala'i sallallahu alaihi wa sallam yace wa yu'ti Allah ma sha Allah misaqin shi wannan sai ta alkawari da rantsuwa kawar da fuskar sa ne komi ba shikenan sai Allah ya juya daga wuta amma ana da fuskar aljanna dama da zaran ya ji aljanna faturfa lahu shajara sai a ɗago masa wata bishiya daga gidan aljanna za ta zillin tana da inuwa sai a ɗago bishiyan yana kangenta daga nan fa yanzuru ya yana kallon wannan bishiya daga nesa ya san akwai ni'ima a gun fa yaqulu sai ce to ai rabb <laughs> ya ubangiji qaddimni ila hadhihi shajarati ka kai ni wajen wancan bishiya mana fa astazillu fi zillaha in dan sha fa qala lahu sai Allah hal asaita an tas'alani gairahu shin kana ganin in na kai kaɗin ba za ka roƙe ni wani abu ba la'anni ina a aƙaituka ha ba mamaki in na baka wannan kyautar sa'anta ni gayar ha za ka roƙe ni wani domin ɗazu ma ka ce ba za ka roƙa ba to wannan kan ne na karshe cika ina rada da buwayarka wa yu'ahiduhu Allah yas'aluhu gairaha ya ta alkawari ga Allah cewa ba zai roƙe shi wani abu ba shi dai buƙatar sa kai shi wajen wannan bishiya ya sha inuwanta kuma inda ruwa ta ma ya sha wa rabbuhu ya'zuruhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ubangijin sa yana karban hanzarin sa annahu yara ma la sabra lahu alaihi saboda shi Allah yana ganin abin da mutumin ba zai iya hakuri da shi ba ya san in an kai shi can ma zai roƙi wani fa yudinihi min hasai a kai shi a da wannan bishiya bai zai shiga aljannan ba bishiyar tana waje da aljanna fa ya zillu bi zilliha ya sha inuwanta wa ya sharabu ma'aha sannan ya sha ruwa thumma turfa'u shajaratun hiya ahsan min al-ula manzo Allah yace sai aka dago masa wata bishiya kuma can gaba wanda tafi wannan kyau za ku zillin wa samarin wannan ba ma inuwa kaɗai ba ga inuwar sannan kuma ga amfani a jikinta to fa yankusu ma sha Allahu an yankusa ya tuna dai tuni ya alƙawari. Na haka sai ya shiru ya daɗe dai yana shiru din eh, yana kuma kallon bishiyan abin da sai ya faskara sannan sai ya ce ai rabb ya ubangiji qaddimni ila hadhihi shajara ka kai ni wajen bishiyan nan mana fa akuna fi billaha in samu inuwanta hmm, wa akuna min samariha in ci amfaninta la as'aluka gairaha kar ma ka ce wani abu ba zan roƙe ka komai ba in ka ba wannan wannan shine kawai na kashi sai kuma sai Allah ya ce ya bula adam ya kai dan adam alam tu ahidini ashe baka yi ni alƙawari ba Allah tas'alani gairaha ba za ka roƙe ni wani abu ba to yanzu ma ba mamaki la'alli in adnaituka min ha tas'alni gairaha ba mamaki idan na kai ka kusa da ita tas'alani gairaha za ka roƙe ni wani abu kuma daban sai ce la wa izzatika na rantse da buwayarka wannan dai shine na ƙarshe fa yu'ahiduhu Allah yas'aluhu gairaha manzo Allah yace sai ya masa alƙawari ba zai roƙi wani abu ba wa rabbuhu ya'zuruhu ubangijin sa dai yana karɓar hangarin sa li'annahu yara ma la sabra lahu alayhi manzo Allah yace saboda shi Allah yana ganin abin da mutumin ba zai iya hakuri a kansa ba na ni'imar aljanna fa minha sai Allah ya matsar da shi kusa da wannan bishiya fa yastadillu bi dhillaha ya sha inuwar bishiyan wa ya sha min ma'iha ya sha ruwan da yake kasan wannan bishiya ya ci amfanin icen wannan bishiya thumma turfa'u lahu shajara inda babil janna sai aka sake dago masa wata bishiya kuma ita wannan tana daidai kofan aljanna hiya ahsanu min al-ulayaini wannan bishiya ta uku ta fi biyun nan kyau ya hanga shi dai suna nan da yawa kuma sai ya tuna yayi alkawari bayan yamkusu ma sha Allah an kusa. sai ya dan kyale da iya gwargwadon lokacin da Allah ya nufa zai kyale kai sun mai can sai ce ai rab ya ubangiji qaddini ila hadhihi shajara ya Allah ka kai ni gurin wancan bishiya ta ukun nan ma fa akuna fi ha in samu inuwanta wa ashraba min ma'iha in sha ruwan la as'aluka gairaha to wannan dai zai zama na ƙarshe fa yaqulu sai ce ya bani adam adam alam tu'ahidni an la tas'alani gairaha ashe ba kai ne alƙawari ba za ka roke ni wani abu ba kala sai ce bala haka ne ba shakka na yi alƙawari daga roƙe ka ba ya rabbi har jiki la as'aluka ghayra kai dai ban wannan daga wannan shi kenan ba za a sake wani ba wa rabbuhu hu li'annahu yara ma la sabra lahu alayhi ubangijinsa yana karɓar hanzarinsa don Allah ya san abin da shi mutumin nan ba zai iya haƙuri a kansa ba in ya gani fa yudinihi min ha sai a kai shi kusa da wannan kofar aljanna ga bishiyar tana daidai kofar aljanna kaga bishiyoyi uku nan duk suna waje da aljanna ashe ita aljanna abin da yake kusa da ita ma ni'ima ne yana zuwa daidai gun wannan bishiya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce idza adnahu ha yana matso da shi kusa da wannan bishiya yana shan inuwanta yana shan ruwa yana cin ɗan itatuwa a'a sami'a aswata ahlul janna sai dinga jin muryar 'yan aljanna na fitowa fa yaskutu sai ya shiru a ah, to a ce kowa na ciki kuma ni kadai na waje lafiya ya yi shiru in ya yi yunkurin ya tambaya sai ya tuna alkawura da rantsuwa ga sunan birjit sai ya kyale shiru zai tambaya shiru wannan karo Allah ne zai fara magana sai Allah ya ce masa malaka na tas'al ya aka yi baka yi tambayan ba fa yaqulu zai ce rabbi laqad sa'altuka hatta istahayyituka ya ubangiji na roke ka har ma kunya nake ji in sake roka wa qasamtu laka hatta istahayyituka nayi maka rantsuwa har yanzu ina jin kunya in yi wata to la akunu ashqa khalqika kada fa in waye gari ni ne kuma wato shaqiyi cikin halittunka ni ne mara ni kadai ta'ala domin lokacin da mutumin nan ya ce yanzu ni kake ma ba'a sai Allah ya fashe da dariya hina kala tastahzi'u bi wa anta rabbul izza yanzu ni kake ma ba'a kuma kai ne ubangijin buwaya zaka min ba'a wato an gaya masa magana ta fi karfin hankalinsa a bashi duniya a ninka ta wannan ba'a ne izgili ake ma ya fi karfin tunaninsa kaga ya zama wasa yanzu ni kake wasa shine sai Allah ya bashe da dariya Abdullahi bin Mas'ud yace inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddisu bi hadha al-hadith miraran Abdullahi bin Mas'ud yace naji manzon Allah yana bada wannan labari sau da yawa kullama balaga hadha al duk sa'ilin da annabi ya iso wannan guri duk sa'ilin da manzon Allah ya iso wannan guri min hadal hadis in yana ba da labarin wannan hadisi ba ka sai manzon Allah ya yi dariya kun ga wannan hadisi yana tabbatar mana cewa dariya tana cikin siffofin Allah tabaraka wa ta'ala yaya Allah yake dariya wannan kuma shi ya baro kansa sani laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir amma tun da annabi ya ce mana Allah yana dariya dole ne mu tabbatar Allah tabaraka wa ta'ala yana dariya siffar dariyarsa kuma wannan shi ya bar wa kansa sani lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya masa wannan sai shi mutum ya ce yanzu ba'a kake nin. alhali kana ubangiji mabuwayi ba abin da ya gagare ka to ka tun da ya san Allah ba abin da ya gagare shi dan me zai dauka ana masa ba da aka ce za a bashi duniya kuma a ninka masa irinta saboda magana ta ɗauke hankalinsa ta fi ƙarfin tunaninsa iya tunaninsa babu ɗan adam da ya taɓa mallakan duniya yaushe za a ce an ba wa mutum girman duniya an kuma ba shi wata ni'imar kwatankwacin haka shi yasa ya furta wannan kalma to da ya faɗi haka sai Allah ta baraka wa ta'ala ya ce masa inni la astahzi'u bika ba ba'a nake maka ba ba izgili nake maka ba ya kai bawana walakinni ala ma asha'u qadir sai dai ni mai iya abin da duk na yi nufi ne don haka da na ce maka ka yarda in baka duniya da kwatankwacinta wannan bai fi ƙarfin iyawana ba sai ya ce masa ka je ka shiga aljanna kama mutumin da yake mai gardama ne ya kasan makofar aljanna sai tunani ya zo masa cewa to ai aljanna ta cika hmm? tun da shi ne na ƙarshe an riga an raba ko'ina an riga an gama rabo gashi an ce shiga aljanna to tunaninsa shi ne an riga an gama rabo sai ya ce masa fa ilaihi annaha mal'a fa yaqulu ya rab ya ubangiji wajattu hamal a ainihin na isa na samu ta cika fa kaji mutumin da bai shige ba ni na samu ta ma cika saboda shi yana tunanin wannan ne damarsa ta ƙarshe na magana da Allah kenan in ya shiga ba guri kaga ba da kuma wani lokacin ganawa da ubangiji a wata riwayar aka ce sai da ma ya samu shiga aljanna an bude masa kudin sai idonsa wato tunaninsa ya bashi cewa aljannar ta shine sai ya ce ma Allah ilaihi annaha mal'a fa yaqulu ya wajadtuha mal'a na same ta a cike fa yaqulu sai Allah ya ce masa izhab ala a kofar aljanna sai ya tsaya daidai kofar sai azali ya tambaya Allah ya ce ya ubangiji yanzu wannan duka nawa ne yana da surutu aino fa yaqulu Allahu lahu sai Allah ya ce masa to kana mamaki tamanna ka tsaya a gurin ka ma yi buri abinda ka duba duk abinda baya ciki abinda yake cikin aljanna to ka duba wanda baya ciki ka yi buri fa ya tamanna ya buri ya yi burin duk abinda yake so duk abinda ya zo masa zuciyarsa Allah zai bashi wai cewa da wannan shi duka nawa ne Allah ya ce to ka ma yi buri wai zakiru hula sai ya tsaya daidai wannan kofa ta aljanna kuma yana tunani to kaza ya kamata a ce akwai kaza a ciki yayi tai yayi tai annabi ya ce wai zakiru hula sai Allah ya tuna mishi ya ce ka manta sashi na motoci ko yaya ne kake so <laughs> har ma Allah tuna masa yake in yayi ya gaji sai a ce to wancan gefen fa ka manta fa kai buri ta wannan gefen ma salmin kaza wa kaza kai kai roko ta wancan gefen hatta idan kafa bihi al-amani sai burin sun kare kaf kana sai Allah yace ka gama yace eh, yace huwa lakatu abinda duk kai burin na baka wa asharatu amsalihi kuma na ninka sau goma haba sai ya shige aljanna fa yadkhulu alaihi zawjatahu yana shiga matansa biyu na aljanna sai su tare shi min alhuril aini suna zuwa fa yaqula ne sai su ce masa alhamdulillahi allazi ahyaka lana wa ahyana laka kai godiya ga Allah wanda ya raya mana kai kuma ya raya mu domin ka fa yaqulu sai ya ce ma u'tiya ahadun misla ma u'titu duniya duk ba wanda aka masa kyauta irin nawa <laughs> wannan hadisi yana cikin sahih muslim yana sahihul jami'i yana cikin al-mishkat hadisi na biyu yana sifatul janna littafin ibn abid duniya hadisi na 32 hadisi na ingantacce ya samu riwayoyi masu dama kun ga wannan kalma da wannan mutum ya gaya ma Allah a tastahzi'u bi yanzu ba a kake min ya Allah wannan kalma da ya faɗa ba laifi bane magana ce wadda ya yi ta bisa gwargwadon ƙarfin tunaninsa Allah ya ce masa ka shiga aljanna kuma na ninka maka ita to shi wannan magana ta saba tunaninsa shi yasa ya faɗi wannan kalma don haka banu Isra'il da suka zo wajen annabi Musa suka ce masa muna son ka fallashi wanda ya yi kisa sai ce musu ku je ku yanka saniya a wannan kalma kaga bata dace ma da tambayarsu ba ko sai suka ce a a tattakin huzwa ba a kake mana ne me haɗa saniya kuma da tayar da mamaci ne sai annabi Musa ya ce a'udhu billahi an akuna min al-jahilin ina neman tsarin Allah kada in kasance cikin jahilai kaga zato suke ko maganar da annabi Musa ya faɗa musu kamar ba a yake musu wasa yake musu ba wai haƙiƙa ne ya gaya don haka istifhamu irshadin tambaya da suka yi sun yi tambaya ne wato na neman shari'a la inkarin ba wai suna musanta abin da ya gaya musu bane da jin haka sai annabi Musa ya ce a'udhu billahi an akuna min jahilin ina neman tsarin Allah kada in kasance cikin jahilai jahilci iri biyu ne akwai jahilci na farko da ake kiransa basir shine karamin jahilci wanda babu dan adam da yake rabuwa da shi hatta annabawan Allah wannan jahilci al Allah ya gaya mana fauka kullu zi ilmin alim wa fauka kullu zi ilmin alim sama da dukkan wani mai ilimi akwai wanda ya fi shi duk inda ka kai ga ilimi akwai abin da ka jahilta ko to wannan jahilci shi ake ce masa aljahalul basir karamin jahilci domin babu ne kuɓuta daga kansa za ka samu malami yana da ilimin ƙur'ani amma kuma bayi da ilimin fiqh ko ka same shi da qur'ani da fiqh bai da ilimin hadisi ta duk yadda aka yi dole za ka samu mutum akwai abin da ya jahilta to mutum ya jahilci wani sashi na ilimi shi ba karamin jahil ya yi kokari ya samu ilimi ga wasu abubuwa amma duk da haka akwai abin da ya jahilta babban jahilci shi ake ce masa aljahalul murakkab الجهل المركب شيني بأن يجهل ويجهل أنه يجهل mutum ne bai sani ba kuma bai san bai sani ba jahilci ne ya samu mutum yana da jahilci kan al'amura sannan kuma bai ma san yana da jahilcin ba wannan shi ake cewa jahilci murakkab to wannan jahilci shine wanda annabi Musa yake neman tsarin Allah a kansa sannan kuma da wancan nau'i na jahilci wanda zai kasance sun danganta shi da rashin sanin wani abu dangane da al'amarin Allah domin da ya ce musu kuje je ku yanka saniya suka ce ba'a kake mana annabi Musa ya ce to ai ba'an nan jahilci ne ina neman tsarin Allah a kansa don haka annabi Musa ya nemi tsarin Allah akan jahilcin da suke danganta wato da suke danganta shi da shi domin da suka ce ka gaya mana ka fallasa mana mutumin da ya kashe wannan mutum sai annabi Musa ya ce ku yanka saniya suka ce ba'a kake mana to ba'a ai siffa ce ta jahilci shi yasa annabi Musa ya nemi tsarin Allah a kanta sannan kuma duk wanda zai yi izgili ga almajiransa to shi ma yana tare da wani nau'i na jahilci wannan nau'in annabi Musa yana barranta daga gare shi yana neman tsarin Allah a kansa babban darasin da wannan aya take karantar da mu shine banu Isra'il sun tunzura annabi Musa lokacin da suka yi shakkan kalma da ya gaya musu lokacin da suka ce ma annabi Musa ka gaya mana mutumin da ya kisa sai annabi Musa ya ce ku je ku yanka dan saniya bi ma'ana ku je ku yanka saniya sai suka ce shin ba'a kake mana kalmar ba'a kake mana sai ta ɓata ra'ayin annabi Musa ma'ana ta tada hankalinsa wannan ɗabi'a ce ta annabawan Allah Darasi kenan duk sa'ilin da jagora na al'umma talakawansa suka tada hankalinsa to irin wannan kalma ya kamata ya yi tsarin Allah ta ba domin idan ba ya samu tsarin Allah ba hankalinsa ya tashi zai iya yin wani hukunci wanda bai dace ba ga al'ummarsa shi yasa nan take da suka faɗi wannan magana hankalin annabi Musa ya tashi bai ji daɗi ba a ce ya gaya musu su je su yanka saniya sannan su tsaya suna tantama wannan abu ya ɓata masa rai take da ya ga hankalinsa ya tashi sai nemi tsarin Allah akan wannan fushi da ya yi dalilin neman tsarin Allah da yake na wanda kuma ɗabi'ar annabawa ne baki ɗayansu annabawan Allah idan hankalinsu ya tashi nan take suke neman tsarin Allah tabaraka wa ta'ala misali ka duba tarihin annabi Nuhu bayan an gama ruwan tufana a zamanin annabi Nuhu da aka gama ruwan na Allah ya ba mu labari wa nada nuhu rabbahu faqala nada nuhu rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin lokacin da aka gama ruwan tufana wa nada nuhu rabbahu sai annabi nuhu ya kira ubangijinsa ya roke shi ya yace rabbi ya ubangiji gashi an gama ruwa mun sauka lafiya in nabni min ahali ɗana daga cikin iyalaina ban fa gan shi ba wa inna wa'adaka alhaqu kuma lalle alkawarin ka fa gaskiya ne kai alkawari zaka tseratar da masu imani wa anta ahkamul hakimin kuma kai ne mafi hukuncin masu hukunci duk hukuncin da ka kai hukunci na wanda yake cike da adalci ya Allah amma fa ban ga ɗana ba ƙwala sai Allah ya ce masa ya nuhu. ƙwala ya nuhu innahu laysa min ahlik innahu amalun gairu salih fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm inni a'idhuka an takuna min al-jahilin ƙwala sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce masa ya nuhu innahu laysa min ahlik ya kai nuhu wannan yaro da baka gan shi ba to baya cikin iyalinka waɗanda na yi alkawari zan tsirar da su innahu amalun gairu salih wannan addu'a da kai addu'a ce wadda bata dace ba na yi ma alkawari zan tseratar da waɗanda suka ban yi maka alkawari zan tseratar da imani ba fala tas'alni ma laysa laka bihi ka tambaye ni abinda baka da ilimi akan karshen sa ya kasance inni a'izuka wa'azi an takuna min al-jahilin ina maka wa'azi ka zan cikin kamilai cikin jahilai qala sai annabi nuhu yace rabbi inni qala rabbi inni a an asala ma sani li bihi وإما تغفرني وترحمني أكن من الخاسرين malamai suka ce lokacin da ya tabbata ɗansa ya halaka sai hankalin sai tashi to amma sanin cewa Allah ya bashi labari ɗansa baya cikin mutanen kwarai baya cikin waɗanda Allah ya alƙawari zai tseratar tashin hankalin nan ya sa ya nemi tsarin Allah ya ce rabbi inni a'udhu bika ya Allah ina neman tsari da kai an as'alaka ma laisa li bihi ilmu kada in tambaye ka in roƙe ka wani abin da bani da masaniyar ƙarshen sa ya Allah ina neman tsarin ka akan wannan kada sharrin wannan abu ya auku gare ni wa illa taghfir li kuma matukar baka gafarta min ba wa tarhamni ko matukar baka yi min jin kai ba <clears throat> akun min al lalle ko zan tabbata cikin asara da haka alaihi salam ni ya bisa ga tashin hankali samu wanda kuma hatta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da dukkan jagora na wata al'umma abin da ake umurtarsa da yi kenan a suratul a'raf Allah ya ce khudhil afwa خذ الأفوع وأمر بالأرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزعك من الشيطان لكن تستئذ بالله عنده سميع Allah ya kuka na ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam afwa a matsayin ka na ja ya kai Muhammad ka rika yafewa wa amuru bil urfi kai umar mutumin da ya zama jagora to akwai bukatar ya rika yafewa saboda su jama'a da ake jagorantar su akwai waɗanda suke da karancin ladabi to idan sun tunzura ka sai ka yi haƙuri ka yafe musu ka rika yafewa wa a'rid anil jahili da kuma ka kau da kai ga jahilai ko da sun faɗa ma wata kalma wadda za ta ɗaga ma hankali ka kau da kai gare su ka yafe musu ka umarce su da yin abubuwa masu kyau wa in ma yanzagan naka min ash na nazgun kuma da shedan zai maka wata fisga ya sa maka wata fisga a cikin zuciya na bacin rai game da wani abu wanda cikin talakawanka ko al'ummarka wani ya faɗa maka ya ɗaga maka hankali idan har aka samu haka fasta izbillah sai ka nemi tsarin Allah innahu sami'un alim lalle shi Allah mai ji ne masani kun ya dace da abin da Annabi Musa alaihi salam yi sun faɗa masa kalma wanda ta ɗaga masa hankali shine yace inni ya ce a'udhu billahi an akuna min aljahili jahili ya tsarin Allah Allah ya ce masa har in aka samu ka ta daga ma hankali shedan ya nemi ya sa ma fisga a cikin rai fasta iz billah sai ka nemi tsarin Allah innahu samiun alim innal ladina taqaw ladina taqaw idza إذا ta'ifun min ash الشيطان تذكروا fa هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون الله مدوكاكي إن الذين اتقوا للي سوى لكي كيا يدوكان الله tun daga kan annabawa har zuwa mutanen kwarai waɗanda suke kiyaye dokokin Allah idza massahum ta'ifun min ash-shaytan idan wani mai kewayawa daga shedan ya shafe su bi ma'ana ya tada hankalinsu domin shedan shi yake kawo fushi ga ɗan adam الغضب من الشيطان ash جاء النبي محمد annabi الله sallallahu alaihi فشي fushi daga shaytan ne har idan wani ne ya kewayo ya sa musu bacin rai a cikin zukatansu to su annabawa da mutanen kwarai masu kiyaye dokoki Ta tazakkaru nan take suke irin wannan zikiri suna tuna Allah da zarar sun nemi tsarin Allah fa idahum muksiruna sai gashi nan suna masu gani bi ma'ana shedan baya sa musu fushi wanda zai tada hankalinsu har su makance wa ikwanuhum yamuddunahum fil ghayyi amma waɗanda ba sa kiyaye dokokin Allah waɗanda ba mutanen kirki ba idan hankalinsu ya tashi ba sa neman tsari da Allah game da haɗarin shedan saboda haka sai shedan ya samu damar taimakawa ya daɗa nutsar da su ya daɗa niƙar da su a cikin halaka domin da zaran hankali ya tashi to kuma dole za a samu mutum ya yi mummunan hukunci to duk mutumin da bai nemi tsarin Allah ba lokacin da ransa ya ɓaci hankalinsa ya tashi ƙarshen ta shedan ya durniyar da shi ya nutsar da shi cikin halaka musamman in ya zama shugaba sun mala'iku sai na sannan kuma daga baya ba a iya tankwasa su domin duk wanda ya nisa aka ce bai jinkira don haka nan take da zaran hankalinka ya tashi maza ka nemi tsarin Allah kada ka bari abin ya yi nisa in ka hukunta wani abu to shedan zai samu dama a kanka daga baya ko da kayi kokarin dawowa ba zai yiwu ba saboda ya riga ya tafi da kai ya nutsar da kai cikin halaka a wurare da yawa cikin qur'ani Allah ya gaya ma annabi ya rinka yin haka misali a suratu fussilat wa in yanzaghannaka min ash-shaytan min ash-shaytani nazgun fasta'in billah innahu huwas samiul alim Allah ya ce masa wa in ma yanzaghannaka min ash-shaytani nazgun har in aka samu shaytan ya maka wata fisga ya sa maka ɓacin rai ya sa ma fushi fasta izbillah take ka nemi tsarin Allah shine babban maganin ɓacin rai Allah yana karantar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ladubba na shugabanci duk wanda ya zama shugaba to dole sai ya bi waɗannan ladubba kafin shugabancinsa ya albarka kun ga ashe annabi Musa ma yana sane da haka tun zamaninsa shi yasa lokacin da ya gaya musu ku je ku yanka saniya suka gaya masa magana da ta ɗaga masa hankali sai ya ce a'udhu billahi an akuna minal jahilin nan take ne tsarin Allah saboda hankalinsa ya tashi innahu huwa samiul alim Allah ya ce lalle shi Allah mai ji ne masani ne don haka yasa Allah ya sa albarka a cikin annabi Muhammad alaihi wa sallam cimma nasara a tafiyarsa a wa'azinsa bai bar duniya ba sai da musulunci ya kasan larabawa baki ɗai da irin tarbiyyan da ya bi wanda Allah ya masa a cikin Qur'ani ya tabbatar mana da wannan a cikin suratu ala imran fa bima rahmatin min Allah linta lahum wa bima rahmatin min Allah linta lahum ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا أزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين الله ينقى يعني مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم دليل نسرى دكسامه dalilin da yasa ka samu nasara cikin shugabancin ka fadu ma rahmatin min Allah saboda wannan rahama wadda ta zo maka daga Allah ne linta lahum wadda kake musu walau kunta faddan galizal qalbi ka zama mai jin kai mai tausayi kana musu kana jin kansu kana tausaya musu mutum ya zo maka da jahilci amma ka saurare shi ya yi nufin kuntata maka ka yafe masa to wannan hali naka shi ya baka nasara fa Allah yake tabbatar ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam walau kunta faddan da ka zama uwar gani in ji Allah da ka zama fazzon mai kaushin hali galibon kalbi mai taurin zuciya a yi maka baka yafewa a ɓata maka rai ka tunzura da a ce kana da wannan siffa lan fabbu min haulika da mutane sun tarwatse daga kewayarka da ba kowa kowa zai tafiya barka an ce nagari na kowa mugu sai mai shi ko ba yafewa kai kenan duk abin da aka yi sai ka rama ba ka da abokan gaba sai talakawanka almajiranka mabiyanka to idan mutum ya ɗauki wannan siffa kenan jama'a sai su watsa ya bashi shi kadai fa'fu anhum don haka ka rika yafe musu wastaghfir lahum kuma ka nema musu gafara ma mutum ya zo maka da jahilci ya gaji to Allah ka gafarta masa bai sani bane wa shawirhum fil amri kuma ka rika shawara da su cikin al'amari kafin ka hukunta fa